أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم أيها الهدي بيات هدو بوتن جماد الثانية هجرانا دوم dubu da لتلاتين hudu 13 ga watan uku 2016 za mu yi karatu na 27 a cikin tazin warakat a satin da ya gabata an tun mai waka akan shigar shehu abdullahi nufodi a cikin dazuzzuka zuwa garin kano bayan haka kuma aka yi magana akan wata waka da aka yi wani yaƙi da ya gabaci zuwa su kano ne a fafara daga cikin abin da za a lura a cikin ainihin waƙa ne cewa fakan hillin faƙatta to an sha ni makuli ma'ana faƙatta hukar rasa shi ko kuma faƙattu faƙattu hunin rasa shi na biyu kuma ciwon da shaidana adar kamar can salu na gobir wa hawa yunfa wa sabaka hamidan shaidana adar shi hamid shi ne sarkin adar wanda abin da ke faruwa shi sarkin akhir da suka sa wani sai suka yi masa tawaye sai suka sa wannan hamidu ne to bayan hamidu ya wuce kuma suka sa mahi matsala daga hamidu din nan to wannan kamar yadda muhammadu bello ya yi bayani a cikin infaqul maisur bayan haka kuma an yi magana a kan cewa wa hararin da yawa diya suka tsawo suka zauna bi zurmi garin zurmi a cikin zamfara na hawa salati ina kusan su dari uku tudinuhum suna sanar da azbinawa bi harmi cewa za su yanke su ma'ana za su kashe su ko kuma bi harmi za su ƙaurace musu a wata nusha bi hazmi su shirya ɗamara ta yaƙi fataba jami'uhum dukkaninsu suka ta tuba su azbina ma'ana su an jam'i jeshin suka bar tara runduna da zurmi su tara ma zurmi yaƙi wasawwamu suka nuhi lullaba salmi neman aminci bayan haka kuma ya yi magana ta tawaga na namoda shi na moda kabarinsa yana nan a cikin ƙaura wanda har yanzu kuma sauran kayan yaƙi na irin mashi ne suna nan shi na moda ɗin bayan haka kuma sai bayanin da aka yi kan zuwa alƙalawa yaƙi na uku na ƙarshe wanda abin da ke faruwa shi na moda shi ya tsaya daman yaƙi umaru dallaji ya tsaya hauni wanda kabarinsa na katsina shi ko ali jodi mun yi bayani yana yana gabas eh, yana gaba yana kuma nan baya kenan su sun tsaya dama da hauni shi ko yana gabas yana yamma ma'ana shi ya rike dudin gaba wanda shi ko kabarin sa nan hubba shi ali jodi sarkin yaki to tsakiya amirul jeshi da ne muhammadu dan shi ya rika tsakiya din aka yi musu tashi guda a lokacin kaka bayan kenan damana ta wuce wannan yaki suka yi aka samu babban nasara kwarai da gaske bayan haka kuma daga cikin abin da za a lura a nan ne mujaddadin addini saboda jin daɗi an kashe yunfaɗin sai ya cin nama da kuma nono na akuya to haddi abin da warmakalinsu da mai taguwa ya faru wanda ya nuna ma mujaddidi kamar bai daidai ba mujaddidi ya ta bashi hujjoji akan cewa mutum na iya barin abu saboda gode ma Allah subhanahu wataala ba wai dan ya haramta bane wanda karshen ta har mujaddidi ya kai ga ce masa da kai da iyalanka kai duk da kai da kanka ba za ka sake tafsiri ba saboda irin matsaloli ne har dai karshen ta aka yi masa hukunci sannan bayan haka abubuwa da yawa suka faru a garin zamfara daga cikinsu abin kulawa shine a lokacin da aka zo garin kano wani abu ke faruwa bayan wancan sarkin an tarwatsa su su muhammadu bello sun tarwatsa wancan sarkin tahiri an san kano ta girmi sokoto amma ana cikin tafiya a zamanin mujaddidin addini sai aka samu an samu wani sarki kahiri kamar da ai ahir ta bi mujaddidin addini amma da ba sai aka samu shi sarkin ahir amma aka samu aza khamiru kuma khamidu kahiri ne da an kashe shi kuma aka sake aza da ya wuce aka sake aza kuma wanda ya shi matsala to kano sai suka haɗu a lokacin mujaddidi sai suka haɗu da sarki kahiri to sanadiyar haka aka yaƙi kano ta bayan sun dawo shehu usman ya aika muhammadu bello a nan cikin zamfara da wayancan da suka yi yaƙi a kano nan zamfara suka haɗu an mujaddidin addini ya ce yana gaishe su da aikin da suka yi kuma a gaya musu cewa jama'an mujaddidin addini su an masu shirya tarbon al'imamu mahadi daga ciki Mujaddidi ya ce wala ya kabi bi idnillahi hadal jihadu hatta yufdi ila al-mahdi a gaya musu cewa wannan yaƙi na mujaddidi ba zai kare ba sai ya kai ga imamu mahadi da izinin Allah sai ina za ga mu ko addu'a suke su ce Allah ka sada wanga na lamari na mujaddidi zuwa al-imamu mahadi wannan kenan bayan haka abin da ke faruwa a koli gari da ake ce ma yan doto wanda wata sarauta ta yan doton tsafe to akwai wasu yan doto ta shahara da mallamai in ji muhammadu bello a cikin fabul mai so da kuma salihai amma sai aka samu wata matsala da aka kora wasu sai suka shige can to sai suka ba su mafaka daga ciki kuma suka bi kore jama'an mujaddidi a kore da ake ce ma alhaji umar da muhammadu dan ashifa to har dai muhammadu bello ya tafi a wurin da ya tafi sai aika muhammadu dan ashifa shi wa ta ya gaya musu ba yaƙi ya taho yi ba ya taho kai su tattauna kan agentin inda su suka mujaddidin addini yake tattaunawa da su ko dai su tuho su zamna da shi idan ya ba su hujja su bi mujaddidi in ya rinjaye su muhammadu bello ya ce ni ko na yadda in kun ka rinjaye da zan bi ku sai wanne ya ce wala ya ba mu son gani ne kuma ba mu tare da shi ba mu son gani da shi da mahaifinsa da aka to aka yi muhammadu bello yana salar la'asar bayan kaya salar la'asar sai aka gaya mishi to a nan ne ya tasan musu tasi guda kai tsaye an kaci wannan gari na 'yan doto shi muhammadu bello ya ci wannan gari bayan haka kuma kamar bayani ya gabata game da katsina su an ce wurin wuri talatin an kaci a cikin garin katsina duk dai muhammadu bello ya faɗa a cikin ifakul mai su ga mazaje allah ya sa ka musu da alkhairu bayan haka daga cikin abin lura duk wata wasa da ake yin shi wanda sarkin kano wanda muhammadu bello ya aza da umarni na mujaddidin addini na wannan zamani muhammadu bello ya ce ni sarautar da alfaƙihul adil suleiman ma'ana faƙihi ne adili shine suleiman na kano don haka ashe shetutan mujaddidi ma a kano tana nan daga cikin garuruwa irin barno har kano da dai sauran hawajen najeriya da afirka ta yamma bayan haka abu na ƙarshe da zan aje da shi a nan za ka ga waɗannan abubuwa da suka faru wasan da ake tsakanin wasu garuruwa da garuruwa wata asalinta yaƙi ce wata asalinta amartaka ce da dai sauransu yanzu misali kamar yanzu tsakanin mutanen kebi da gobir da yarbawa suna wasa tsakani don me saboda asalin na yaƙi ne domin su mutanen gobir idan suka tafi wajajen kurmi su yarba na kama su matsayin bayi to sai gobirawan sai suka hada da mutanen kebe suka samu madadi sai suka ce suka tarwatsa su yarbawa din to dan nan sai zan abin ya zan wasa tsakaninsu haka kuma tsakanin zamfara da gobir akwai auratayya kaga akwai wasa tsakaninsu kuma akwai yaki tsakani don su umaru dallaje su ali Jodi. su wannan eh, na abin nan na moda bayan sun yaƙe can wajajen hadda gobir suke suka haɗawa wanda an san sun tarbi mutum ya kai wurin dubu talatin amma suka tarwatsa su kuma nan na nuna arzikin zamfara saboda wurin mutum dubu talatin waye yau awu garin zamfara awon abinci kafu san lalle arzikin zamfara ya yi yawa ma'ana dai yana da yawa bayan haka tsakanin sakkwato da gobir akwai wannan wasa ta yaƙi da kuma auratayya wanda duk wanda ya ɗauki abin da tsauri to bai san inda aka hito ba misali ta cewa ai ko gobir ɗin da duk najeriya da ma afirka ta yi duk ta zan ƙarƙashin mujaddidin addini bisa ga musulunci haka ma a kano da sakkwato suna wasa kwarai saboda yakin da aka yi sakkwato da jama'an mujaddidi da ta yaƙi mutanen kano wannan kenan kuma aka azaba sarake sulaiman wanda an san basaraken yanzu shine ɗaya daga cikin ahlus sunna wal jama'a shine sunusi lami da sunusi Allah shi ƙara masa lafiya da kariya wannan kenan to don haka abin da sa aka yi wata wannan bayani wasu na tafsirin matsalar kamar su ɗoki abin kamar wata matsala haka wadda mahi yawan masu hankula ba su ɗauki haka ba to dai shi ne yawaita bayani akan haka wallahu ta'ala to sai kuma sannan amirul na sarkin musulmi usmanu jahaza ya ya jaushen wata runduna ta musamman ila ardu gurma zuwa ƙasar gurma a nan wani gari ne cikin birkina faso wara albahari bayan gulbi biladi garuruwan bani karbasi wani sarki ne adili wanda bayani ne na nan zuwa sarkin sugai daga cikin ɗiyan askiya wa ne yassa ne ni ne amirul jaishi alal ga wannan runduna in ji shehu abdullahi yau bayan an ƙare da Sakkoto da kyabi da zamfara da kano da katsina da borno da ina irin adamawa da dai sauransu yau ga su shehu abdullahi cikin nijar har zuwa burkina faso wurin yaƙi fassarna muka tafi alhamdulillahi cikin gode ma Allah hatta sai muka kai ila hisni debe zuwa ga birnin debe duk cikin nijar ne bidalin wa ba'in da dan da ba mu malatin masu yamla debe ba ce debe ba ko debe debe fa fatahahu Allah lana Allah ya bude garin gare mu a khazna muka kama jami'a man fihi duk wanda a ciki gaba ɗaya muka rike su amma fa manantu alaihi ni musu baiwa jami'an alhali baki dan su duk mistake su wa akhrajtuhum yau bayina mai kama amma ya musu baiwa gaba ɗaya sake su kuma dukiya ta mai yawa wa akhrajtuhum ni fishe su min alhisna daga birnin na kahirci wa arsaltu bihim ni aika su ila biladil islam zuwa ga su shigo garuruwan musulunci wa hadamtu hisna ni risbi wannan birni na kahirci na roshe shi fa mu daina muka zarce muka ci gaba da tafiya fa sami'a bi zalika kuffaru tanda kafiran tanda suka ji wannan bayanin cewa ga yadda an kawa debe an kama su an yi musu baiwa amma an roshe garin nasu gaba dai wani gari ne a gabas ga gayya cikin doso cikin shi tanda farraƙo sanadiyar haka suka wace an hismihim daga birninsu suka tahi bargo da kumbas shine kwanta gore da neja da can nijar suka tsere sai kwanta gore da neja bayani na nan tahi fafata hahullahu lana allah ya bude garin gare mu shi wannan tandadin wa kana ya zama inda aka yi to min ashaddil husuni mahi tsananin birane alaina gare mu kamar da raba tana cikin wanda ta wuya ta gare mu bayani ya gabata fa muka ci gaba da tafiya hatta wasalna sai da muka kai bahari zuwa ga teku fa hu muka isko teku kan ja'a bi ma'ihi ya ma kawo ruwa lokacin lokacin yayi cikowa la yutawassalu ba iya kai ila abulihil gharbi zuwa ga gaba ta yamma illa bi aunin kafi sai an yi iyo mai yawa wa kana arduhu baɗi ne ɗaya ba da tsawo ba miƙidara milin kwatancin kilomita mita mil guda nan ba kilomita ba mil domin mil kilomita uku su an mil biyu mil ya yawa kenan to gwargwadon mil guda au aka tsara ko ne da haka ne faɗi ne tsawo ne kawai fa ai faɗi ne to bale tsawo ne kenan wafi kuma cikin gulbin na burkina faso akwai min wabil ma'i dabbobin ruwa mai hulikul dakhila abinda yana iya halaka wanda ya shige shi kaga akwai abubuwa da yawa a ciki irin su na ruwa da su kiwaye da dai sauran talittoci daban-daban da a cikin ko kala kihi yana da yawa an kai tsaye nan take za su kashe shi fahafatul jama'a sai jama'a suka ji tsoro suka shiga razani su dai suna ta son dai a kai wancan garin a ƙetare wani zanna muka sarkan alaihi mahazunu muna cikin masu damuwa bi zalika da haka mun damu ba mu samu damar tafiya akai hari can ba fa da auna Allah ta'ala muka roki Allah madaukin sarki dama addu'a usilahul mu'min addu'a makamin mu'mini ce duk al'amura sai da addu'a suke tafiya wa da zalika bayan haka arsaltu ni aika rajulan wani mutum jariyar kalbi mai yajin zuciya mai karhin hali ilal bahar zuwa ga tekun nan muhsinan lil aumi ya iya iyo ka kenan suna da navy sojojin ruwa kenan sannan suna da land army land army su sojoji na ƙasa iyakos ɗaya an basu na tun da lokacin ba technology ga sojojin ruwa ga na kasa ga su mujaddidi don ya daina ita da'awa ko ina bugawa akai ko ina iri akwai ko aka yanzu inda babu wanda ya iya cikin su sai su gaji su dawo ba yadda za su yi fa qultu wani ce ma wanga udkhulil bahara ka fada gulbin nan kawai ka fada tekun nan la'alla muna tsammanin Allah an yi na ya ba mu mahallan wani wuri na tajawaz wanda za mu tsallake min ta wannan wurin sahalan cikin sauki fasare ko tafi muna kallo ne ila mahallin zuwa ga wani wuri laysa min furadil bahari ba cikin gabar gulbi bane joni ikon Allah mahi yawa gaban gulbi an yi samun inda bai da zurhi amma ya tafi tsakke gulbi kenan ba gaba ba wala da kulun nasu minhu mutane ba su ma shiga wuri amma shi ya shiga fada halal ma a yako fada ruwa muna kallo wasare ya tafi hatta wasala har sai da ya kai al'ulwatar garbi ya gaba ta yamma walam ya tajawazil ma'u sadarahu ruwan bai tsallake kirji ne ba a wata nusa walam ya yujawizil ma'u sadarahu faraja a dawo a kabarin ya labarta mini ni shehu abdullahi fahimitullah ala dalika don haka ne gode ma Allah akan haka wa akhbartul jama'ata kaga ashe anan abin da yake babban abu ne sai an fara labarta ma shugaba sannan shi zai gaya ma al'umma don wani da ya ji wata matsala yanzu yana rikicewa kamar jama'a annabi musa din nan su goma sha biyu da ya aika da suka ga matsa matsala sai suka to suka watsa magana wasu daga ciki to sai aka aka samu matsala aka samu fashal wannan kenan to amma shi da ya taho bai gaya ma kowa ba shehu abdullahi ya gaya ma fa akhbartu wa akhbartu aljama'ata ni da kaina ni da amirul jaishi ni labarta ma jama'a fa farihu suka yi wurin ciki abin nema ya samu sun suke su kai ma kahiran hari fa bitna muka yi kwanan bakunci kwana dai sama sama haka shine albayatu alaiha a wannan gulbe to ji ko bakin gulbi ko mina ai hituwa suka da su mi amma saboda girmama da Allah ya su hakwana nan kuma ga namun dace ga koyi ma sallaina subha lokacin da muka yi sallar subahin kuntu ni tsaye ila albahar zuwa ga gulbi ala ba irin li ni hau ga raƙumi na ni shehu abdullahi waje an rajula nisan ya wannan mutumin can wanda ya iya wajiya amami gaba gare ni wannan bi din wa tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah kaga shi ya fara kenan fattaba'anil jama'atu sai jama'a suka bi ni to ce da ni dogara ga Allah ni wakala ga Allah dama Allah ya ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin da zaran kayi abu ka dai dogara ga Allah kawai kai shi straight forward ba wani shakku to shine shi Abdullahi ce wa tawakkaltu ala Allah wannan kenan wa mai tawakkal Allah fa huwa hasbu to kaga shi ya soma ai kama in an ka zo yaki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka fara bugun arna in an ka zo yaki wata rana wani abin tsoro ya taho dum a madina ko da sahabbai suka zara takobi suka sheko su ga me yake faruwa ko da sun ka zo annabi ya dibo mina na ya dawo sallallahu alaihi wasallam wa dakhaltu al-bahra li hwada teku fa dakhalu kulluhum ko su duk sun ka hwada don sun gana fara hwada yukabbiruna kabbara ɗaya ke tashi suna ta kabbara Allahu akbar ɗaya kaka ji rajalatuhum yan ƙasa shine dakaru da ake cewa ma'ana sojoji na ƙasa su ne land kenan wa fursanu alhali nan su alal khayl suna bisa ga dawakai wa ba'dhum wasu daga cikin su ma'al himari tare da jakkai suke kuma walam yanzilul asqala basu saukar da kayayyaki ba duk kaya masu nauyi suna nan ciki tare da su hatta kharaja jami'ul jiyush har dukkanin bataloyin nan suka hita a wata nusha jami'ul jaysh dukkan rundunan nan ta fita salimin alhali lahiyalo suka tafi jaziratu fas da tsibiri na fas birkina faso kenan tsibiri inda adda akwai hakukuwa a ciki wal kuffaru alhali su kafirai la ya dama'una kaga kenan da nan cikin Najeriya suka ratsa Nijar har suka kai Burkina Faso ba su dan maha anna ahadan wani mutum kwara guda balle wanga irin taro namu ya tajawuzu zai tsallake hadal bahar wanga teku ilaihim ya tasan musu fi zalika waqti kuma tare da wanga lokaci da gulbi ya kawo faujadnahu muka same su fi girratin fa na alaihim rabka ne muka kai musu hari kaga wani istiqaqi da yi min haythul kalima lal ma'ana wa qatalna muka kashe na kashe wasa na muka kama na kamu wa na. muka halaka jami'a zuru'ihim dukkanin shukokinsu a wata nusa wa atlafna lahum muka halaka musu jami'a zuru'ihim dukkanin shukokinsu to wannan kamar da mai mutasar da askari da ta tafai suka faɗa na fiqihu to idan aka cin makahirai mai askari na cewa ya juzu tankilu bihim bi kadai ashjarihim ya halatta a kukumta musu a musguna musu ta hanyar kace itacensu su sannan ana iya jaye musu ruwa ko a tunkuɗa musu ruwa su yi musu ɓanna duk wannan ya halatta awa rai thumma sannan ja ahlul husuni mutanen birane suka zo allazina tahassanu wayanda suka zamnu suka tangalu fiha a cikin garuruwan nan su ne irin turuwa da kumba fa aslamu suka musulunta bi haƙƙin da gaskiya to anan ya ce bi haƙƙin don ta akidi ko kuma saboda karama ya gano cewa bisa ga gaskiya sun ka musulunta a wani ya taba faruwa mujaddidi lokacin da ya bar sifa zuwa sokoto ya ce maɗiya ta yi ma shekarar Kinawa ta ce shekarar ta 28 ya ce in ki cika shekara biyu talatin ki ƙara shekara biyu wani babban al'amari zai faru yana faɗa mata haka ashe cikin zuciyarta ta ɗauki cewa rasuwa ne za ta yi sai mujaddid ya ce mata ba haka bane cikin zuciyarta ta faɗa amma ya gano saboda karama ta mujaddidin al'umma ashe shine zai rasu bayan shekara biyu to wannan kenan to suka musulunta da gaskiya fataraktuhum don haka ne kyale su wa aqaratuhum ne tabbatar su bi mahallihim a bagiran su sabanin debe su debe an roshe birnin amma waɗanga aka su garin su domin garin na na abin na na musulunci ne sun musulunta to amma waɗanga ai sai da aka fafata akwai bambanci ko su ne ba sai da aka fafata to dai kan ya roshe garin na kahirci sai iza su wuri bayan ya kama na kamawa to amma waɗanga kai tsaye sun ka musulunta don abinda sun kai tunani duk waɗanda suka tsallaku wanga birnin to ba a yi musu waɗanda sun kamar wanga wurin ai kamar yakin ta buka ai ba a yi shi ba kafirai suka ruwa ma kansu azumi suka ce wallahi wanda ya ratsuwa ga sahara wallahi ba a iya yi mai duk sun ka tsere sai ga hanya na sun ka kakkabe wasu sun ka dawo wurin kwana hamsin an ka tai wannan yaki sun ana sannan muka dawo salimina lahiya lahu na mun doku ganima wa kunnal bahara muka kutsa mace kunnan fi dalikan mahalli wannan wuri din sun masirna sanan muka tafi ila ardi jarma zuwa kasar jarma cikin Nijar wajen jajayen buzaye din nan linatawasala dan mu haɗe ma'ajumi mu ina tare da taron mu kun san can ya ce mun ka aika su can to dama da suka wuce wayancan sai suka waɗanga da suka musulunta ya yi musu baiwa to sai aika su zuwa can inda za su haɗe ƙasar jarma na cikin Nijar ne don mu da haɗewa ma a ina tare da taron mu in mun ka dawo yaƙi na hunaka wa'anda a ce in mun ka dawo da Burkina Faso fashta ma'ana muka game ko ma'ahum tare da su bayan mun dawo da Burkina Faso kun maraja ana sannan ka dawo ilal waɗanda zuwa ga gida a nan gwando shika ne wannan gwando shika ne amma duk ce inda ka hito gida gida a nan ya ka nihi abin nan ah, gwadabawa ɗagel kenan cikin gwadabawa ɗagel to amma yanzu gaba ɗai an rige an yi hijira har dai an tahi irin zamfar an tahi gwando wurin shekarar nan hudu da sun kai anan kamin shehu ya shekara guda ya dawo sifawa wadda ko sifa zai shekara biyar sannan ta wannan sokoto ya shekara biyu to kamin shekara guda da tasowa da gwando zuwa sifawa ne an ka zuwan ga yaƙi bayani na nan zuwa majtama'a na ma'ahun to fa qultu sai ni rera qasidatan waqa fi zalika wa hiya ta nan wadda ita waka wadda za ta yi batun gurma da debi da tanda da dai sauransu hamdan wa shukuran ay masdarani na ba mana bal fa'ili ma'ana hamidna Allah hamdan wa shakarna Allah shukuran mun gode ma Allah godewa dai bal anfasi masu tsarkin dukka su godiya din guda biyu lillahi su tabbata ga Allah kawai bil ala'i ma'abuci ni'imomi rabbin nasu matalicin mutane iudi Allah yana ba manya ya sha wanda ya so bi fadai da tsintsan baiwa ta ya ba mu wa yamna'u yana hana ma manya ya sha wanda ya so bi adalihi da adalcinsa la da. ba za a shiryuwa ga falalarsa ba ko kuma ga hanawarsa bi kiyasi da kiyasi ma'ana ba za a fahimci kiyasi ga falalar Allah ba kusan ƙarin bayani na can fa yu'izzu Allah yana girmama man walahu wanda Allah ya so fi ala'i cikin ni'imomin sa ya shi wai Zillu yana kaskanta man adahu wanda ya kiya da shi bil arjasi da azabobi nan kamar wata izzu man tasha wata Zillu man tasha kuma na an samu muƙabala ga masu balaga balaga walahu adahu yu'izzu yudhillu fi ala'ihi bil arjasi wa wani irin buɗi ana wanda ya zo muna fi ardu gurma ga ƙasar gurma ƙura ƙaryoyin bani karbasi bani karbasi suna wani sarki ne cikin ɗiyan askiya sarkin su gai adili to wannan buɗi da ya zo mana wa minar dalili yana daga cikin abin da ke manuniya alaihi akan cewa Allah na girmama wanda ya so ya kaskanta wanda ya so nasaran taimako ya tabbata lana gare mu wanda Allah ya muna bire mahina mun soke su da masunmu wasu hamina da kibanmu mun halbe su to sai a ce bi buɗunihim cikin cikunansu mun kasa musu su wasu yufina mun buga musu ta mu warrasa cikin kansu ko kuma a'a da kibon da masu da ta kubbar don an sa su cikin cikinsu da cikin kansu auladuhum 'ya'yansu wani sa'uhum da matansu masbiyatun duk an kama su su ba a yaƙe su ba dama ba a yakan mata in ba yakuwa suka yi ba haka ma kananan yara warijalin amma mazaizan su dama rajulun babban mutum wanda ya kai mai isa wada mazaizan su kan makatulatun an kashe su fasi da bugun gatari can warrasu warra'asi ne bilfasi amma sai tasirin hamza wannan ya halatta ba ba'adan share farashina ba firashina ba bayan watsuwar hwarinmu ma'ana sun yi dabar dabar zuru'ihim da shikokinsu abinda suka nuhi wai munin mu akamar hwari yadda mun ka to da su ko su aka mu shukoki ka ko san hwara canye shuka ta kai to haka mun kai musu dabar dabar mun kai musu da sannan wata dairul fursani barade sun yarata bil atarasi da garkoyi barajin mu hatta gharu sai da suka kai hari ga ardahun kasar su wata raja suka jiyo bi salamatil abdan cikin tsiran zikai kai wal afrasi da dokuna duk da dokuna mu basu yi komai ba kama a ce motocin mu yaki komai basu yi ba kada harraqu haqiqa sun kone adad diyar wasu daga cikin gidaje kamar irin debe nan Washattatu sun tarwace jam'al kafuri taron mai yawan kafirci ma'ana kafirai jama'atul khannasi jama'a kazamtacce shine shedan min sharril waswasul khannas min ba'di hadmi dibi bayan mun rufe dibi wa harki da kone dibi wa dardihim da kore su to bayan haka ta faru kamin mu kai tanda fartan a tanda sai tanda suka hirgita to su tanda gaba da suka hirgita wa hallahum min asi wai akwai wani ne ya musu wani doctor likita wanda zai musu magani ga nukan da muka yi musu ai mai musu rauni mai ba su da wanda ke ewan ga magani na raunin da muka yi musu su mutane tandaɗe kulu lahum ku gaya musu maimakon su tsere tubu ku ɗaya tuba zai yi muku harbin gudun da kun kai libargu zuwa bargu kwanta gora a nan cikin najeriya wala ila kumbasi ko kumbas shine a cikin neja la kun ba zai tsira shi ku daga gare mu ba canza mu bin kuma kare da kunan birkina na da Niger mu bi ku can turwa wa kumba turwa cikin Niger wa kamba kuskure ne wa kumba wa kamba kamba wanda an ce nan na cikin Sokoto amma ta iyaka da Niger da Benin yadda ka san eh, wajajen Ingala ta yi iyaka da Cameroon da Chadi turwa wa kamba da kamba wajajen eh, wajajen ta sama malabin din nan eh, ta hanyar ana bi ta hanyar ta kai malabin shi ne ke son in ce kusa ga Nijar ra'autawan sun ga halaka kaga turwa da tawan an samu fata fata'awwadu don haka suka nemi tsari billahi don Allah a raga musu wal islami a raga musu don musulunci khawfal basi don tsoron yakin ba sani amma saboda lalurar waka kamar wancan dai fanajo suka kosira wa kad akhazal halaku alhali mutuwa halaka ya rike hulukahum maqusayan su sun kusan su mutu to sun tsira bi buyu da afyan da giragizai na rangwame ja a wanda ya ba'da riyasi ba'da riyasi ne bayan yanke dan maha bannu sun zaci bi annal bahara haqiqa wannan teku yamna'u zai hana na taron mu fihi a cikin wannan gulbin akhul waswasi shaytan shine dan waswasi ya gurruhum shi ke rudin su to sai dai suka tsira kamar da kaumu Yunus suka tsira kiri dan a azabta su amma suka tsira ra'awul junuda sun ga bataliyoyin rundunoni wata nusa ra'awul jumu'a sun ga tarurruka yaminahum wa shimalahum sharqan wa gabar gabas da makudu da arewa ma'ana ko ina wa hawa shi taron mu jam'un rasin taro ne tabbatacce labe gudu don makiya Dua shaykhi addu'a shehu usmanu fihim tana cikin wannan taro yuhdithu yana sababar da subulan hanyoyi fijajan masu faɗi filfala cikin daji aliyal ajarasi alhali shi addu'a shehu yana mai maɗaukakin saututtuka shehu na can gwandu addu'a ɗaya suka zuba muna sai mu samu abin uh, al'amura yi muna kiliya ya sa ilan akhbarana ya kai mai tambayar labarurkan mu anan ya kaddarta kamar wani da kai ne shike sai kaddarta mai tambaya wannan daga cikin dabi'a ta adam ya kai mai tambaya labarurukan mu an baharim game da tekunsu da muka tsallaka hutfas su ha hakikanin su wata nusa huskas su ha karki labarin su wata nusa hurnas su ha karki nassin wannan labarurruka baka ka rubuta alal kidda sai ga takardin ne don takarda guda ba ta isa samu takardin ne ka rubuta lamma a ga labarin nan lamma a al-bahara lokacin da muka zo mu wannan teku da'a yayi da'a tafalluqan bisa ga cagewa fan falaka fa kana kullu ka daudil azim bi asal ma'unati da sanda ta taimako anan bai ce bi asal karamati ba sai ce ma'una kuma ana ce masa i'ana dama gaba annabe abinda ke faruwa gare shi kamin a aiko shi ana ce masa irhas kamar annabi sallallahu alaihi wasallama girgije na yi masa innuwa akwai wasu itace da ke cewa assalamu alayka ya rasulallah kamin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to amma bayan an aiko shi irin kiran watan nan ya tsage wannan mu'jiza to shi ko waliyi akwai wani abu da ake ce ma ma'una ko a ce masa i'ana kan kan ya zan waliyi ma'ana sharan fage ne ga cewa za a bashi karama anan gamshi an manufa to maimakon ya ce bi asal karamati da sanda ta karama domin waliyi ne sai ce ma'una ma'ana a ɗauke ta i'ana ɗin can dai wanda daga cikin i'anar da aka wa mujaddidi lokaci yana da ƙananan shekaru aka aiko shi daga ɗagen zuwa nan marnona amma kamin mahaifinsa ko ya dawo har ya su littafi wurin mahaifiyarsu hawa'u ta gammar Allah bi rahmati har ya dawo ko na dawa ya ce kaka ya ce ga littafin ya ce a'a an kai aljani ka aika hala ya ce a da kafa ta littafi ya aika aka tambo ta ce har ya cimma ma ina alwalla har ba shi ruwan alwalla sha shi mujaddidi kaga wannan i'ana ce to sai shi abdullahi ce bi asal ma'unati da sanda ta taimako da'i al-ajanasi alhali shi wannan gulbin yana biyayya ga dabbobi ne kala kala awadi ma'ihi namun ruwa shi awadi ma'ihi dole sun zama kusatan donanni duk gaba ɗaya an samu barkwanci kenan maimakon su cuta mana sun dole kansu gaba ɗaya ba mai iya muna komi makasuratul anyabi haƙuran su ƙanana duk sun kakkare wal aduransu da gumakan su maye mayan haƙura komi ba su yi muna ba irin su kadan da a ciki da dorina da kiwaye da dai sauransu nuzulan alhali suka zan kwaccare lana gare mu kalwashi yadda namun dajin nan na wannan dajin da nan cikin sokoto zuwa nijar har burkina faso sun ka zama muna kamar kwacare zane biyu din nan kenan kamar abinci yanzu an kawo maka abinci to haka sun ka zama muna ma'ana cikin kwanciyar hankali mun ka shiga gulbin mun ka shiga dajin wa ma ruwan wannan gulbin ainihin ruwa ne suka zama muna salwa naman fakara wa mannun da darba shine ko a ce a ɗairus simani namun karama tantabara shine wa anzalna alaikumul manna was-salwa anan yana bayani akan cewa duk abin da ya zama mu'jiza ga wani ba annabi zai zan karama ga wani wali yana tafiya ce da kissa ta annabi Musa alaihi salam to shi salwa naman naman tsuntsu mannon wani darba kamar romuwa da ake cin naman da shi wa hawa alhali shi tekun ya zaba ya zama muna shi ko safil katsi farantaccen hinjali shine ma'ana dai ba miskila kenan yau gulbin ya zama muna kamar wata kwacciya da muka shan ruwa ba matsala sai mu sha ruwan lahiya lau a cikin wannan gulbin to a nan akwai wani littafi da mallam umar da mallam boye hafizahullahu ya yi tawdihul gamidati ya hidda wasu abubuwa kware a wannan wurin cikin shirhinsa. ya ce wa gulbi ga annabi musa mu'jiza ce amma ga su shi abdullahi karama ce na biyu kuma kecewar gulbi ga annabi Musa bisa ga haƙiƙani ne amma su shehu Abdullahi sun iya tsallake gulbin saboda kuma ruwan bai tsallake kirjinsu ba to wannan karama ce aka yi musu kenan cage wasu ba ta haƙiƙa bane ga gulbin ya cage ba haka kuma sandar annabi Musa ta haƙiƙani ce ga ta ana gani amma su sandar su ta kasance ta karama ce da addu'an mujaddidin addini to wannan su abin da ya faɗa a cikin wani littafi shahi na da 115 wanda koyo ya hidda littafi mai suna eh, eh, takmilatul manni ala talkhisul hisni aiwa mai hidda wani littafi Allah saka musu da abin kulawa shine su su annabi Musa sun bi ne ai eh, an biyo su ne amma su yau Abdullahi bi na sun kai kaga shi a bambanci hatta raja'ana har mun ka dawo sun kulna sannan mun ka fada saniyan fadawa ta biyu cikin gulbi wa wurudu na shigan mu duru na da dawowar mu fi pass duk mun yi ta a na Faso ne to sai wani hadisi da zai nuni gare shi hadisi ingantacce wanda al-Imam Malik ya rawaito shi a cikin muwadda hadisi na 237 zuwa 238 al-Imam al-Bukhari a cikin sahih al-Bukhari babu du'a'i bil jihadi والشهادة للرجال والنساء حديثي أنس wanda cikin Buhari mujalladi na uku shahi na ishirin da ɗai haka ma muslim hadisi na dubu hudu da biyar da hamsin da bakwai ibnu maja hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da shidda ma'a mu'awiya shahi na hamsin da uku zuwa hamsin da biyar to wannan yaƙi ne na ƙabras wato abin da ke faruwa ummu harami radiyallahu anha sahabiya ce annabi sallallahu alaihi zo gidanta yi kwana sai ko da ya tashi da da kwana cikin murmushi haka sai ta ce wa ma ka ya rasulullah ya manzon Allah me yake sa murmushi sai annabi ya ce wasu jama'a ce cikin jama'ata suna yaƙi fi sabilillah akan ɗaga kalimar Allah sun hau tsakiyar wannan teku teku na Italy kenan ta sai annabi sallallahu alaihi ce ka ce sarakuna ne bisa ga karen gimnin su ummu haramin ta ce ud'ullaha an yaj'alani minhum ma'aiki ka roƙa min Allah ya sanya ni cikin su sai ma'aiki ce anta minhum na sanya ki cikin su hadisi ingantacce ta sake maholki ma'aiki ya sake kwanta yayi maholki kamar yadda ya farko ya sake tashi ya sake ta sake tambaya ta ta ce ka roƙa mi Allah ya sanya cikin su waɗanga na biyu mai ke ce anti min al-awwalin na dai sanya ki cikin na farko amma ba na biyu din ba to ummu haramin muhulkin annaba gaskiya ne ta yi ta jira lokacin ma'aiki ba a zo wannan yaƙi ba lokacin sayyidi abubakar ba a zo ba lokacin sayyidi Umaru shekarar nan goma da wata shida da kwana talatin da hudu ko da biyar duk ba a zo ba sai di ya yi request wurin sai di umaru da sai di umaru ya bincike wannan tekun ya bincike amrun al'as yanayin tekun ya ce lalle ba za a zo ba saboda da musulmi guda ya halaka a samu nasara gara a bai yakin dai mu'awai na nan na ta jira radiyallahu ta'ala anhu sai can zamanin sayyidi usman sai ya requesting na cewa yana son ya zo yakin wai ashe tun lokacin mu'awai na nan na kera kwale kwalayye na ruwa sai da ya kera jirgin ruwa ɗaiɗai har guda dubu da ɗari bakwai a zuwa wannan yaƙi jama'a kuma shi a farkon yaƙin sahabbai a cikin ruwa ba taɓa zuwa ba su saba yaƙi ba mu'awai ya fara budawa radiyallahu ta'ala bayan haka yana neman sayyidi usman yana roƙon sayyidi usman ya ce abu ta ta yi kawai amma da sharadi wanda taho ce taho yi bai ta yi baƙi Ali shi dai ya kere wasu suka tafi ummu haramin na ciki ana zuwa an samu nasara an dawo za ta hawan doki ɗai sai ta kwaɗo ta kai sai ta yi shahada aka turbuɗe ta a can kabras ne to wannan yaƙin ne to annabi sallallahu sallama ya nuna duk wanda ya zo wannan yaƙi ɗan aljanna ne da ya ce awwalu jaishin ya ga zulqis din din ya ta magafurul lahu farko rundunar za ta kai hormaki a kis din dina gaba ɗaya an gafarta musu duk yan aljanna ne to wa jagoran wanga yaki sahabi dan sahabi kanin sahabi kanin sahabanya muawiya tun da abi sufyan radiyallahu ta'ala haka tabi ne bala'i na to shi da shehu abdullahi ya nuni ga wanga hadisin nan da muka ambata shi yace sadakar rasulu manzo ya gasgata kullum domin ra'a yayi mahulkin jumu'a guzatihi taro taro na yakukka ne fil a cikin teku na Italy kan amlaki ka ce sarakuna ne fauka karasi bisa ga karangin ne dan kursiyin bisa ga kujeri na sarauta to kenan yadda annabi sallallahu alaihi mulkin al'umma tai to yau ga mu musu shehu abdullahi cikin al'ummar mujaddidi wannan ya kasance irin wancan na sahabbai gwargwado gare mu don ga mu mun shiga gulbi na wannan birki na faso mun tsallaka tare da wata matsala ba ta same mu ba sirna mun tafi da darma har zuwa darma tawasulan domin mu game li jumu'ina ga taron mu wal taron mu wal ba'd minhum wasu ko a sun zo min kirtasa daga kirtas wani wuri ne cikin gulbe sun man sarabna sanan muka jiyo salimi na lahiya lau wa nartaji muna wata ajaran lada wadda ita lada asal iflasi bakin cikin duk wanda a cikin talauci ya zule yana jarowa bihi saboda wannan lada da aka samu ma masana sahamun ba wata kibiya da ta same mu wala ruhun ba mashin da ya soke mu kibiya ba ta mashi bai soke mu ba wala saifun takobi bai sare mu ba kai misalin mu kamar abu kamo da suka dawo min al'arasi daga an gaye da yawa ba ma an guda ba cikin kwanciyar hankali wai hamdun godiya lillahi ta tabbata ga Allah wa salatu dadin ɗaukaka da daraja alal su tabbata ga daukake daukake shine Muhammadu Rasulullah khairul warahiyan talikai wal ali da alayansa wal akayansa da masu kai hankali su ne sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe wa kauli ce wadda ne la yuhta da bi qiyasi can ai kullun gaba dai da ba su min ada'illahi daga baiwa ta Allah wa man'ihi ba wa manihina ba wa man'ihi da hana wadda Allah ya yi musu mu ku yi muna baiwa to gaba ɗaya layi ulamu lahu sababin ba a san don me ba domin mi hukumul azali hukunci na tale-tale jalla ya yi ƙarhin ya wuce anil idafati daga a jingina shi ilal ilali zuwa ga sabubba ma'ana in Allah ya maiwa ba baiwa ba a cewa don mi kamar yadda ya muna da Allah kuma ya hana musu ba a cewa don mi kamar yadda ya hana musu wannan kenan wal arjasu ba wal arjasi ba jam urijisin huwal azabu shine azaba wa karbasi ismu malikin sunan wani ke ne wara al bahri bayan wannan teku wa huwa shi min auladi askiya na cikin diyan askiya amiru su bai sarkin su bai al'adali adili illa annahum sai dai kashi su ghayyaru sun canza ba da hubani wa kafaru sun kafirci wa Asin aibabi likita yudawihim wanda zai yi musu magani min na daga raunin raunukan mu wal istifhamu lil inkar cewa fa hallahum min asi wa barbu barbu wa kun bas kwanta gore da neja kullu wahidin ismu baladi min al bilad cikin garuruwa wal ajarasu ba wal ajarasi ba al'aswata saututtuka da nan aka samu goda jaras shine wanda ke buga ƙaraura ana ce masa jarras waktan zulihim lokacin da sun ka sakka wal ajanasu ba wal ajanasi ba da wabu har dabbobin tekun nan kala kala jinsi jinsi Wajen un rasin tanwini ne ai sabitun tabbatacce shi taron laifin rubai gudu wa fas ismu jazira a wata nusa hiya ismu jazira shine sunan wani tsibiri fi zalikal bahar wancan gulbin wata nusa fil bahar babu zalika wa kirtas ism in sunan wani wuri ne ala zalikal bahar wancan gulbin wal aqyasu ba wal aqyasi ba jam'u kayyisin wa huwa alladhi shine wanda dana nafsu yake kan cike ne ma'ana yayi biyayya ga Allah ga kansa wa amila ya aiki lima ba al don abin da zai zo bayan mutuwa alhamdulillah Allah ya kai mu wani sati zamu yi bayanin daga tasowa shehu daga gwandu zuwa sifawa da kuma zaman shehu abdullahi a garin bodinga ah, satin ci abin da sa yi karatu ba ah, saboda akwai abu biyu da ya faru akwai dai rasuwa ta ah, alhaji nasiru mai a yau kwana tara kenan allah shiga gafarta mishi sannan kuma daren suna ne na mai nasar fales wanda aka da ibrahim na'ibi ɗansa da aka haifa a yau kwanansa goma sha biyu ko ko sha uku masu an sanya mu da abubakar Allah shirya shi bisa ga sunna ta musu abubakar siddiqu bayan haka kuma daga ciki akwai rashe-rashen da aka yi wurin kashi hudu akwai Allah Usman wansu Muawiya na Malam Gobe Allah shi gafarta mishi akwai kuma wanda an yi na wata yarinya ya wasu malam nasiru ko ce Allah shiga warta mata yasu yasu malam nasiru din nan Allah shiga warta masa da kuma akwai mallan aminu na mai shanu Allah shiga warta mishi Allah shi musu rahama baki din sannan akwai wanda an kai yanzu ma zamuna wurin janaza baban mallan abu na gidan bakiri baba ne ya rasu a asibiti yanzu haka za a yi janaza ɗin a fatan za mu yi kulhu Allah uku uku da bismillah gaba da Allah shiga horta musu kai musu amma ka sa su huta bismillahir ya alamin ya rabbi اللهم ربنا في الدنيا وفي